an fuskanci mata suna da karamin karhi aka kakkawa a sosai a nan cikin garin magariya an kawa su ne dan a koya wa mata dubara me dubara maimakon ka je wani guri ka meka hannunka ko ka ga zamanto dai kai kana kallaye da, wani aka koya musu kai da kanka ma kana iya ka hudda kanka yani ake a hudda kai kenan ana iya aika yin zibi duk sati. To kamar kudin kuke ba mata sun kwasa wani aiki suka da shi? Kankanan kasuwanci suke. A cikin mu akwai masu toye-toye kamar su kamar ɗan wake, kamar tsala, kamar kosai. akwai masu sai da itti akwai yan auna mata yan kasuwar tsayin ta kacari na hatsi su sai auna hatsi su yi kasuwar tsaye a lokacin da masu sai da sitiri ba su je su taryo su sai da sitiri ba akwai masu sai da hatsi akwai masu sai da gujiya akwai masu sai da masara kuma ban da wannan kankanan kasuwanci na nawaɗi akwai masu kankanan kasuwanci na sai da sai da na kayan mata kamar zannuwa kamar mayafai kamar takalma kamar kayan ado na mata a cikin mu akwai masu zuwa Nigeria akwai masu zuwa su saro kayan miya ba kaɗan ba a garki kenan kamar kayan auna mata wata gujiya kenan ana iya cewa a yau mata sun ci more wannan tsari gaskiya mata sun ci more tsari a can da mata kumya ma suke su su ta yi wani taro mata kumya suke su su ratsa wani gurfa haka su wuce amma a yau wannan tsarin ana waye kai ana haduwa a haka babu mata talakawa wannan wanda an suka tashi garin yawa su ce ba su kobi a yau rigingimu na cikin gidan arme ya ragu da babu tana sawa mata su ka bata da mazan su tunda an tashi da sa kai mijin shi bai shi kai baka in ka ce mishi kawo yana ganin kamar ka dame shi sai a rikita sai a yi rigima amma a yau dangance da tsarin wannan namu tunda kullum bisa rasa abin hannunsu mata sun shiga harkar su tunda dai duk wasu kankanan abubuwa na gida ba su kula ma da su tsaya sai sun yi taka tsantsan an basu